Malam Salihu Makera kai ne editan jaridar Aminiya. Wane labarai ne ta kunsa da za mu karanta yau da safen nan? Ma mukaddashin edita ne ba edita ba. So labaran da muke da su waɗanda manyan labarai ga ciki ne wani labari mai ban tausayi da wani ɗan kasuwa ya jawo rasuwar wani matashi a ƙoƙarin cire kodarsa don a dasa wa ɗansa. Wannan ya faru ne a jihar Yobe inda aka tafi da wani matashin mai suna muhammad abubakar da aka fi kira da babani ba tare da sanin yan uwansa ba suka je da sunan za su ba da koda zai ba da koda ga dan shi wannan dan kasuwa mai suna alhaji hussein yusa mai san ana kiransa faris mun tattauna da dan uwan shi marigayin ahmad al-mustafa wato yayansa kuma mun tattauna da shi alhaji yunusa din wanda ya ce shi yaron marigayin ne ya hana a bayyana wa yan uwansa cewa zai tafi ya ba da koda Ya ce sai wani labari kuma. ne sai labarin yadda muka samu wata makarantar firamare a birnin tarayya abuja a yankin kamar kumar kuje wanda malami ɗaya ne kawai ke koyar da ɗaliban makarantar kuma shi kansa ba ƙwararren malami ba ne an ɗauke shi aiki ne a matsayin a kawo da ya ga makarantar malami kawai sai ya komar da kansa. kana nufin shi kaɗai ne yake karantawa babu malami kuma ɗaliban za su kai nawa. ɗaliban sun kai ɗari kuma sai ya haɗa aji ɗaya biyu uku ya karantar da su daban-daban ya haɗa aji hudu biyar shida ya karantar su daban-daban ganin haka ne sai ƙungiyar iyaye da malamai suka haɗa kai suka ɗauki wani malami don ya rika tallafa masa wajen karantarwa. Banda wannan kuma akwai labaran wasanni ko? Eh har ila yau kafin mu zo ga wasanni akwai tattaunawa da muka yi da mai girma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Ganduje a jiya nan da ya kawo mana ziyara. Sai ya taɓa batutuwa da yawar suka shafi jihar da ƙasa baki da. A labarin wasanni akwai labarin wani ɗan kwararren dan wasan kwallon kafa da ya buga Kano Filas wanda yanzu yana kasar Vietnam yana wasa amma ya dawo Najeriya aka hada wasan sada zumunta tsakanin Kano Professional da kuma wata kungiyar yan dagaji so yana cikin tafiya da kwallon a ranar Lahadin ta gabata ya yanke jiki ya faɗi kuma ya sunansa Abdul Haruna na san wannan jarida tana dauke da labarai na ban al'ajabi da ban tausayi wannan karan babu ne koko akwai eh, akwai na ban al'ajabi mun sami wani ma'aikaci dan indiya wanda ya isa kasa ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ya shafe shekara arba'in da takwas yana aiki a ma'aikata ɗaya kuma ya shafe shekara talatin da takwas yana aiki a kan mukami ɗaya yake ɗaukan duwatsu masu nauyi ya ɗora a kansa ya yi ya hau keke shi kuma a kasar china turka shi akwai dai labarai kenan muhimmai ko ban da wannan akwai karin bayani da za ka yi ma za a karanta eh, akwai akwai wata unguwar mai ta jariri ta kyautar ba da sanin mahaifiyar jaririn ba bayan ta karɓa haihuwar a asibiti a ina ne wannan abu ya faru shi ma a yankin abuja ne sannan an kama wasu masu yara daga nan arewa su je Legas sun sanya su aikatau wanda abin mamaki ne kuma yaran yawancin su ma ana kirtan daga kano suke sannan akwai a bangaren wasannin ranar litinin za a fitar da jadawalin zagaye na nuna gasar zakarun turai akwai kuma sauran shafukan masu ban sha'a kamar kiwon lafiya kimiyya addini waɗanda waɗari giwa matashiya da dai sauransu da dama. to mun gode kwarai mukaddashin edita da wannan bayani da kai mana.